tambaya ta goma sha ɗaya a yaushe ne ƙurayshawa suka sake gina ka'aba amsa ƙurayshawa sun sake gina ka'aba ne a lokacin yana da shekara talatin da biyar sai suka sa shi mai yanke hukunci a tsakaninsu yayin da suka yi saɓani a kan wa zai sanya baƙin dutse sai ya sanya shi a wurin tufafi ya kuma umarci kowace ƙabila ta kama gefen tufafin sun kasance ƙabilu huɗu da suka ɗaga shi zuwa bigiransa sai tsiya da abincin Allah su tabbata a gare shi ya sanya shi da hannunsa